waɗanda Allah ya fi fushi da su a duniya su ne yahudawa tunda Allah ya jingina musu wannan siffar to duk duniya ba wanda Allah yake fushi da shi irin ba yahude wannan ka riƙe kuma ka faɗa a ko'ina don an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Adi ibn Hatim aka ce da shi wane ne kan wanda Allah ya fushi da su ɗin ne ce humul yahudu kenan aka ce su wane ne batattun nan yace humun nasara nasara kenan kiristoci kenan don haka fa'ida ta 45 shine an nasara na haqqan Haƙiƙa nasara batattu ne tunda Allah ya ce su batattu ne fa'ida ta 46 anna man ittasafa bi sifatil yahudi wan nasara yanaluhu ma nalahum min al-ghadabi wad-dalali wa illam yakun minhum duk wanda ya bi halin yahudawa da duk wanda ya bi halin nasara ya yi koyi da su ya ƙaunace su ƙauna ta zuci irin ƙauna ta aƙidar addini to wannan mutum Allah zai yi fushi da shi ko bai zama ba yahude ba zai zama batacce ko da bai zama ba nasare a addinance ba domin Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane to shi nasu ne don haka duk wanda baya jin kwaɗayin da sha'awar kwaikwayon musulmi al'amura na addini da al'amura na rayuwa da yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum mutum musulmai yan uwansa ba sa burge shi ya fi sha'awar ya yi koyi da waɗanda ba musulmi ba a wajen cin abinci a wajen sa sutura a wajen uh, uh, wato uh, yanayin rayuwarsa lifestyle ɗinsa a wajen tsarinsa na iyali duk dai ya fi son yadda western life yake na arna daga cikinsu ba na musulmi ba to wannan mutum fahuwa minhum don duk wanda ya zama wa su nan an ce musu almaghrib maghdubu alaihim ba a faɗi sunansu ba ba a ce al'yahudu ba ad ba a faɗi sunansu ba saboda ya nuna siffar tasu ce ta sa Allah ya fushi da su siffar tasu ce ta sa suka bata to kullu man ta bi sifatihim fa huwa minhum an fahimci wannan